من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روكم الله سبحانه وتعالى ليكرب من الشاوى ومن أيكم من الخير ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau shida daidai ga watan biyar na shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da biyar yau ko ashirin da hudu ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna nan muna bayanai akan matsayar da sahabai suka ɗauka da manya-manyan malamai magabata a salafus sale da hukuncin da suka ɗauka akan jawa me matsayinsu sannan wane hukunci suka ba su za mu tashi akan bayani na goma sha uku wa qala aidan shi waye kenan Al'ajurri. ajurri imam Allah ya masa rahama yace babu zammil khawarij aw ya wallafa littafi yace babin da yake zargin khawarijawa yake kondemin ɗin khawarijawa da aƙidansu wasu mazahibihim wato da munin bayyana munin mazhabansu wa ibahatu qitalihim da halatta yaƙansu wa sawabu wa sawabun man qatalahum aw qataluhu da ladan wanda ya kashe su a wajen yaƙi ko suka kashe shi qala muhammad ibn al-husayn wani hamsakin malami magabaci mai suna muhammadu dan husayn yace lam yakhtalifi ulama malamai ba su taɓa samun saɓani ba Ƙadiman a da can baya wa hadisan da yanzu na cewa annal khawarij qaumu su'in cewa khawarijawa wato mugayen mutane ne marasa kyau usatun lillahi masu saba wa Allah ne azza wa wali rasulihi da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa in sallu wa samu duk sallansu da azuminsu wa shahadu fil ibadati da ƙoƙari da suke wajen yin ibada falesa, zalika bi nafi'in lahum wannan duk ba abin da zai amfanar da su bane gaya mun sallan mutum ya kwana sallah ya wuni da azumi amma jinin musulmi halal ne a wajen shi gaya mu wace irin sallah ne mutum zai kwana yi wani irin azumi ne zai wuni da shi a baki amma duk wani musulmi kafiri ne a wajen shi jinin shi da dukiyan shi ha halatta kuma yaka ya halatta zubar da jinin shi ga mun mai amfani sallah wa in azharu al-amra bil ma'ruf wa nahyi anil munkar koda kaga sun bayyana umurni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki walaisa zalika binafi'in illa wannan ba wani abu bane da zai amfana da su li'annahum qaumun domin mutane ne ya ta'awwaluna alqur'ana alama na mutane ne masu murɗe qur'ani su yi tawilin qur'ani su karkatar da ma'anansa daga yanda yake na daidai zuwa ga son zuciyarsu wa yumawwihuna ala wato suna rikitar da musulmai suna wato dabara da rufa'ido ga musulmai su nuna sunan kwarai ne wa qad hazzarana Allahu azza wa jalla minhum hakika Allah ya mana gargadi sosai mu yi hankali da su wa hazzarana an sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah shi ma sallallahu alaihi wasallam ya mana gargadi maza wato matuka akan mu yi taka tsantsa da su wa hazzarnahumul khulafa'ur rashiduna ba'da khalifofin nan guda hudu shiryayyu masu shiryarwa Abubakar da Umar da Usman da Ali Allah ya da su su ma sun yi gargadi matuka ga al'umma musulmi bisa hatsarin waɗannan mutanen وحذرناهم الصحابة رضوان الله عليهم haka ma dukkan sahabai Allah wani yadda da su su ma sun yi wa al'umma musulmi gargadi da yin taka tsantsa da hattara da waɗannan mutanen wa man tabi'ahum bi ihsani haka ma dukkan tabi'ai da tabi'ut tabi'ina rahmatullahi ta'ala alaihim Allah ubangi ya musu rahama gaba daya wannan maganan ka duba littafi mai suna ash-shari'a na al'ajurri din shafi na ashirin da ɗaya matsaya ta goma sha hudu wa afraja ibnu batta akwai hamshakin malami cikin magabata mai suna ibnu batta ya ruwaito ni hadisi an qatada ta game da wannan ayan fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha ibtigha alfitnati wa a ta'wili ayan nan ta bakwai cikin suratu ali iman. wanda Allah ya ce waɗanda akwai ɓata da karkata a cikin zuciyansu to ko su kullum suna bin mutashabihul ayat ayoyi wanda suke mutashabihai wanda ba malamai ba ba a sanin ma'anansu qala sai yace game da wannan ayan in lam yakuni al-haruriyatu was-saba'iyatu wannan ayan in ba da haruriyawa take yi ba sune khawarij was-saba'iyatu da saba'iyawa dan shi'a kenan to fala ajri man to ba ni ban san da wa kuma ayan take ba in ba da waɗannan mutane guda biyu khawarij da shi'a ba to ni ban san da su waye ayan take yi ba take nuni ba bi ma'ana ba waɗansu da ayan nan take nuni zuwa gare su fashe khawarijawa da kuma ƴan shi'a wala amri na rantse da Allah law kana amrul khawarij hudan da tafarkin da khawarijawa suke kai da shiriya ne lajtama'a walakinahu kana dalalun wato lashtama da al'amarinsu ya tafi a daidai da ba su rarrabu suka tarwatse ba walakinnahu kana dalalatun yace sai dai bata kawai suke kai gashi nan fatafar eh, al'amarin sai tarwatse suka yi tararrabuwa su ma wa kadhalika al'amru idza kana min indi ghairi dama haka al'amarin da ya fito ba daga wajen Allah ba to bai tsayawa وجد فيه اختلافا أو وجدت فيه اختلافا كثيرا duk al'amarin da ba daga Allah ya fito ba to sai ka samu saɓani mai ɗimbin yawa a tare da shi fa wallahi na rantse muku da Allah innal haruriyata kun ga haruriyawa jawa din nan la bid'atun wato bid'a ce wa inna saba'iyata haka nan ma mabiya Abdullahi bin Saba'in wato shi a can dukkansu suna karkashin su su ma labidi'atun ma unzilat fi kitabin wala fi wala sannaha nabiyyun ba a saukar da aqidan sunan cikin alqur'ani ba kuma babu wani annabi ɗaya daga cikin annabawan da ya sunnanta akidan nan da suke kai قال الشيخ شيخ يقارى da cewa الهرورية haruriyawa wasaba'iyyatu da mabiya abdullahi dan saba wa arrawafid wato saba'iyawa rafidawa kenan ashabu abdullahi bin saba dukkan su mabiyan abdullahi dan saba ba majusan nan ba yahudin nan da haruriyawa kawari da su shi'awa rawafida saba'iyawa dukkan su innan mabiya abdullahi ibnu saba'i alladhina harraqahum ali ibn abi talib wanda sayyidina ali dan abi talib ya ƙona su da wuta yayin da suka ce su shi Allah su ne radiyallahu anhu Allah yarda da su harraqahum bin nar wa baqa quwwa baqiya ya bar waɗansu sashin su suka ya bar wasu sashi duba al'ibanatu mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da bakwai zuwa da kuma shafi na ɗari shida da takwas la yalzamu min qitalihim ba wai dole bane don an ce a yaƙe su annahum kuffar wai don su kafirai ne a'a wa raghma shiddati mawqifi sahaba duk da tsanani tsananin mataki da sahabai suka ɗauka a kansu wal a'immatu min ba'dihim da manya-manyan malamai jagororin musulunci bayan sahabai irin matsaya mai tsanani da suka ɗauka min alkhawarij wa inda da yaƙansu da kansu da suka yi illa annahum tawaqqafu fi takfirihi sai dai daga cikin su babu wanda yace su kafirai ne ana kansu a matsayin yan ta'adda wanda suke halarta jinin musulmai su halarta dukiyar musulmai a matsayin ganima suna yanke musulmai hukunci irin na kafirai قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام wa تيمية يتي ya يدل cikin abin da ke nuni ala sahabata dalilan da suke nuni cewa lallai sahabai lam yi al-khawari ba su kafirta jawa ba annahum kanu yusalluna khalfahum su sahaban suna sallah a bayansu wa kana abdullahi ibn umar radiyallahu an abdullahi dan umar Allah uban da shi wa ghayruhu da wani samina sahabati daga cikin sahabai yusalluna khalfa najdatil haruri suna sallah a bayan wato wani ba khawarije najdat najda wa kanu aidan yuhaddithunahum wa yuftunahum ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلمة sun kasance suna zama da su suna tattaunawa da su suna fatawa da su suna kuma magana da su kamar yadda musulmi ke magana da wanshi musulmi ke mu'amala da shi kama kana abdullahi ibn abbas kamar yadda abdullahi dan abbas yujibu najdatal haruri yana ba da ansoshi da haruriyawa in sun zo tambaya sahabai suna magana da su su nemi fatawa daga wajen sahabai su yi magana kamar yadda musulmi ke magana da ɗan uwan musulmi lamma ursila ilayhi yas'al lamma arsala ilayhi yas'aluhu an masa'i yayin da shi wancan ba harurin ya aiko wa abdullahi dan abbas waɗansu tambayoyi ya ba shi amsa wa hadithuhu bil fil bukhari hadisin hakan yana cikin sahihul bukhari wa kama ajaba nafi'u ibn al-azraq an masaila mashhura kaman nafi'u dan azraq kun ga shine dan azarika shugaban azarika mabi eh, wata kungiya shi ma ya ba da amsa waɗansu matsaloli wanda suke da shahararru wa kana na kama a jaba na nafi'a ibn al-arzak afwan kama yadda shi abdullahi dan abbas din wato ya ba wa nafi'u dan azraq wato amsoshi game da waɗansu matsaloli ma shahararru shi abdullahi dan abbas ya bashi amsa kenan wa kana nafi'un yunaziruhu fi ashiya bil qur'an shi nafi'u dan azraq din nan ya kasance yana tattaunawa da abdullahi dan abbas a cikin waɗansu matsaloli a cikin alkur'ani kama ya tanazarul musulman kamar yadda musulmai biyu za su yi zaman tattaunawa domin fahimtar juna shine dialogue wa ma zalat siratul muslimina ala hadha wannan shine abinda tarihin musulmi ya nuna ba su taɓa fitowa suka kafirta su cewa kafirai ba ne ma ja'aluhum murtaddina sam sam sam ba su ɗauki ba su musu hukuncin riddaddu kafirai ba fallazina qatalahum siddiq kama waɗanda abubakar siddiq ya yaƙe su kama waɗanda abubakar siddiq ya yaƙa mutane ne dai in ba su yi wa musulmi ta'addanci ba ba mai taɓa su ina fata an gane ko yawa duk da cewa sun halarta jinin musulmi sun yi abin nan amma sahabai su ba su fito balo balo suka ce abin nan suna mu'amalantar su a matsayin musulmai yan ta'adda kamar yadda Allah ya ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a la amrillah idan daya ta ci gaba da yin ta'addanci ga daya kungiya musulmi a haɗu a yaƙi mai ta'addancin wannan shine matsayin da ake sabai suka tsaya a kansu ba sa yaƙansu su ɗebi ganiman su dukiyarsu a matsayin ganima sannan kuma ba sa yaƙansu a matsayin kafirai a matsayin 'yan ta'addade domin duk wanda ya fito yana ta'addanci ana yaƙansa ya bar ta'addanci haza ma'a amrin rasuli wannan duk da umarnin manzon Allah sallallahu da yace bi qitalihim da kashe su din fi ahad fil ahadith sahiha ahadisai ingantattu duk da sha manzon Allah yayi umarni a hadisai ingantattu da ayake su wa ma ruya min annahum sharru qatla da kuma hadisai da suka nuna cewa su ne mafi sharrin waɗanda ake kashewa ta ta sama a ƙarƙashin duniyar sama khairu katilin kuma man kataluhu shi yanda su ne kuma mafi alherin wanda aka kashe shine wanda su suka kashe mafi sharrin wanda aka kashe shine su da aka kashe idan suka kashe mutum kaga sun kashe sayyidina Usman sun kashe sayyidina Ali kaga mafi sharrin sun kashe mafi alherin mutane sannan suma sune mafi sharrin wanda ake kashe a doron ƙasa fil da abu umama ya rawaito ya nuna haka rawahu tirmidhi wa ghayru shi ma ya rawaito da wani tirmidhi ma me suka rawaito ai annahum sharrun alal muslimina min ghayrihim waɗannan mutane sharri ne akan musulmi fiye da wanda ba su ba fa innahum lam yakun ahadun sharran ala almuslimina minhum domin ba a yi wani wata ƙungiya da ta zamanto mafi sharri a kan musulmai irin irin waɗannan khawarija da rawafid lal yahudu walan nasara hatta sharrin yahudu da nasara bai kai nasu ba sai ba yahude kawai ya ka san irin zaman da kai ka san ba yahude amma da nan za su shiga da rigar musulunci ka ji qur'ani raɗai raɗai raɗai raɗai a bakin su manzo Allah ce in kaga sallar su sai kare na taka in kaga ibadan su sai kare na taka in kaga azumin su sai kare na naka in kaga gemu da shiga na musulunci da rawani da menene sai kare na naka shigar in ka ji su karatun ƙur'ani a bakin su to sai ka rena naka amma duka manzo Allah ce baya wuce lai bakin shi baya zuwa har zuciyansu balle ma ya shiga duba kaga irin wannan ka ji mutum raɗau raɗau raɗau ka ji azumi ga sallah ga qur'ani ai kaga wannan wanda za su manne masa suna ganin wali ne masalihi irin shi babu ai ina jin to kaga saurin ɗiba mutane ne da shi jaraba yahuda yana can mun san shi manasare kirista yana can mun san shi sun san can wuraren ibadansu sun san an ja layi amma waɗannan da ce me yasa ake samun yan bazata a cikin musulmi kusan yan bazata ka ji larabci ka ji karatun fiƙi ka ji karatun hadisai har ana naɗa su limamai su bi a bi sallah in ka duba wani kasu suka na bazata wanda ake ƙungiyar kan take ɗiba ta kai su su koyi larabci irin south sudan su koyi larabcin a nan irin su misira egypt inda kristoci na egypt suke akwai larabci su dawo su bar gemu su bar wando su bar menene su shiga musulmi su ma su zo a ba su certificate sun karanta fikihu da hadisi da su ma qur'ani su zo a ɗauke su malamai a makarantu amma humul aduwo kenan a zarhu duka sunan to da yasa su aka yadda da su ake sallah bayan su har mutum ya ɗauko ƴaƴan shi ya ba su su karantar masa an ji qur'ani raɗau raɗau an ji larabci raɗau raɗau an ji fiqh an ji hadisi ka duba Allah ban ya rufa mana a fa innahum kanu mujtahidina sai mutane ne masu kokari fi qatli kulli muslimin lam yuwafiqhum wajen kashe duk musulmin da bai bi ra'ayinsu ba mustahillina li dima'il muslimina wa amwalihim masu halatta jinin musulmi ne da dukiyar musulmi wa qatli auladihim da kashe ƴaƴan musulmi mukaffirina lahum kuma suna masu kafirta musulmai wa kanu mutadayyinina bi dhalik kuma da hakan suna ɗauka ibada ne addini ne sosai addini ne sosai halatta jirin musulmi da dukiyarsa da kashe ƴaƴansu da kuma kafirta su gaba ɗaya suna ganin mai yin haka ya bi addini sosai ya bi abin Allah ya faɗa sosai yana kan tafarki madaidaici kawai kuma ba wanda ya kai shi ɗiban lada daga raɓasa haka ɗin wa kanu mutadayyinina bi zalika li izami jahlihim saboda girman jahilcin wa bid'atihim al-mudilla da bid'ar su wanda take batarwa wa ma hadha duk da wannan ta'addancin da irin wannan aqida ta su as-sahabatu radiyallahu anhum wattabi'una lahum bi ihsanin lam yukaffiruhum sahabai entirely gaba ɗaya da tabi'ai ba su taɓa furta ba da harshen su cewa kafurai ne ba kawai musulmai ne dai masu sabo wa ma'aha wala ja'aluhum murtaddin ko ba su taɓa cewa waɗannan rijaddu ba ne wala ataddu alaihim bi qawlin wala fi'lin sannan ba su taɓa ɗaukan maganansu ko aikinsu ba a'a ba su taɓa ɗaukan maganansu magana ba ce ta musulunci ko wani aikinsu bal ittaqullah fihim sahabai dai da tabi'ai sun tsoraci Allah game da ta su kori riddar su wa saru fihi musirata al'adila su dai sun yi rayuwa da su rayuwa ta adalci ba su ce bane kafirai ba su ce musu riddaddu sun bar su a musulmai yan ta'adda masu halatta jinin musulmai da abun nan wa hakaza sa'iru firaqi ahlil bid'i wal ahwa'i haka nan ma sauran kungiyoyi na yan bid'a da kuma masu son zuciya kungiyoyin yan son zuciya min shi'ati wal mu'tazilati wa ghairihim ba inda sahabai karara suka fito suka ce kafurai ne ko kuma abin nan in su su wardaddu ne? sai dai ayyukansu za ka iya hukunta aikin mutum na kafurci ne a mashidin? ba za a ce mai kafiri haka dai matsayin sahabai game da su ka duba min hajji suna na shekul isa ibn taymiya mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai zuwa ɗari biyu da arba'in da takwas wa ya sake cewa shi wane ne kenan shi a shaykhul islam ibn taymiya wa qala fil khawarij wa ghayrihim min ahli al da bayani da yayi kuma a wa ko shaykhul islam ya sake cewa wal khawarij kanu min azhari an bid'atan wa qitalan wa takfiran laha wato khawarijawa su suka fi bayyana su suka fi eh, wato abin nan eh, eh, zuhuri da bayyana da shahara cikin mutane wajen bidi'ar yakan al'umman musulmi da kafirta su ولم يكن من الصحابة من يكفرهم في الصحابة أما بقى صاموني daga cikin sahabai ya kafirta su ba duk cikin kungiyoyi din nan babu wanda ta kai kungiyar khawari shahara wajen kashe musulmai da kuma kafirta su ma sai dai su sahabai ba su taba kafirta su ba domin su suna ganin kashe musulmi ba bai kai matsayin kafirci da shirka ba musulmi ne dan ta'adda wanda ya kashe rayuka wannan sai dai kai a ce matsayinsa kamar yadda Allah ya ce wa man yaktul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima domin kisa <coughs> ba shirka bace akwai wanda ya kashe rai 99 da ya tuba Allah maɗaukakin sa har ya kai ɗari ma Allah ya fi amma a takaice ana ruwaito mana matsayin sahabai suna taka tsantsan wajen kafirta wa la ali ibn abi talib wala ghayru haka nan shi kanshi aliyu dan abi talib haka nan ma wani sa ba su kafirta su ba sayyidina ali yakan fita ya yaƙe su idan suka yi ta'addanci suka zub da jinin musulmi ya yaƙe su domin ya je har harura inda ya yaƙe su ya gama da su bal hakamu fihim bi hukmihim fil muslimina zalimina al mu'tadin hukuncin da sahabai da magabata suka zartar musu shine irin hukuncin da suke zartarwa ga musulmin da yake azzalimi dan ta'adda terrorist كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع كما عند مغنغن مغباتا تحديثي سكي بيان ما فيوا أولا ريدا بند بما بند ون خدوب فتاوى نشيخ الإسلام مجلد نبقي شافي نتاريبيو دا بوما شا بقي زوا تاريبيو دا بوما شا تقف كتاب الإيمان وقال في الخوارج ya sake faɗi ya sake yin wannan bayani game da khawarijawa wa ghairihim min ahli ahwa da sauran kungiyoyi masu bin son zuciya wa hada bi khilafi bid'atil khawarij wannan sabani ne na irin bid'al khawarijawa fa inna aslaha domin asalin bid'an khawarijawa ma fahimuhu min Kur'an. irin wani fahimta ne da suka yi wa alkur'ani amma faghalatu fi fahmi sai suka yi kuskure wajen fahimtar alkur'ani abinda qur'ani yake faɗi daban su suka yi wa qur'anin wata irin fahimta da ta kai su ga irin wannan bidi'a tunda kamar yadda muka ce a baya su ba sa karatu a gaban malami akwai illatul fikhi fi din ko karancin fahimtar addini yawancin su jahilai ba sa zama su yi karatu su goge a cikin karatu su rika wa maqsuduhum amma su manufarsu ittiba'ul qur'ani zahir wa batin wa su suna bin alqur'ani zahiri da baɗi laisu zanadika su ba zindiƙai bane wa kadhalika alqadariyya haka nan maqadariyawa masu cewa wato Allah ne ya kaddara mutum duk abin da yake in mutum ya sha giya su ce Allah ne ya kaddara masa da Allah bai kaddara ba ai da bai sha ba su ne alkadariya su ma aslu maqsudihim ta'zimul amri wallahi girmama umurni da hani wal wal wa'id da kuma uquba da lada allazi ja'at bihi rusul wanda annaba suka zo da shi ويتبعون minal القرآن ma dan على ذلك suna bin ayoyin da ƙur'ani ya yi nuni a bisa haka fa’amur bunin ubaidin matsalan wa amfaluhu lam yakun aslu maksudihim mu'anadatun rasuli sallallahu alaihi wasallam amru ibn ubaid da makamantansa su manufansu ba su saba wa manzo Allah su nuna taurin kai game da manzo Allah kallazi ta da'ar rafs kamar wanda ya ƙirƙiro bidi'an ta raf ta rafida wa kadhalika al-irja haka nan ma murji'awa innama ahdathahu qaumun qasadu ja'ala ahli al-qiblati kulluhum mu'minin su kuma murji'a su ne suke sha la yadurru ma al-imani ma'asiyatun duk sabon da kai baya taba imani wa innal imana la yazidu wa la imani baya karuwa kuma baya raguwa once kai imani shikenan duk abin da ka aikata na sabo da ta'asa imani ka kamar na jibrilu ne once kai imani shikenan kawai saboda haka sabon Allah da duk waɗansu suka ba da mutum yake aikata ba sa tasiri ga imani shi so imani baya decreasing baya raguwa baya karuwa yana nan kai a tsaye haka wansa yi shi shikenan yana yi to kaga su laisu kuffara الخوارج قال سو kaga su khawarijawa ان din واني سو su khawarija shine idan ka aikata zunubi kai kafiri ne shi kuma duk zunubin da kai baya ma taba maka imaninka kaka opposite kenan qabalu al-khawarij wal mu'tazila fasaru fi taraf akhar sun yi hannun riga da juna waɗannan suna can gefe waɗannan suna can gefe wa kadhalika at-tashayyu' al-mutawassit haka nan aqida ta shi'anci matsakaici akwai hulatu shi'a wanda suke extremist na shi'a wanda suka yi guluwi wanda suka daga sayyidina ali har suka kai shi a matsayin Allah alladhi madmunuhu tafdilu ali suka waɗannan shi'a mutawassita moderate shi'a su ne wanda kawai su suke ganin sun fifita sayyidina ali wa taqdimuhu ala ghairihi kaman yana gaba da su abubakar da umar tafdilu kawai amma ba sa jayayya game da khalifancin sayyidina abubakar ko na umar ko na usman no ba sa jayayya akan wannan ba su da aqidan kuma cewa lallai lallai sayyidina ali ne ya dace zamanto khalifa bayan manzon Allah aka kwace aka danne a'a su duk sun yarda da wannan tsari amma su suna gani a fifiko dai sayyidina ali kawai ya fi su duk da cewa su din ne suka yi khalifancin to amma a wajen fifiko ne kawai su ba sa la'antar sayyidina abubakar ba sa la'antar umar ba sa la'antar sayyidina usman kawai aqidan su su kawai su zuwa ganin sayyidina ali ya fi su sayyidina abubakar tunda ya auri na na fatima sannan a gidan manzo Allah ya rayu akwai dangantaka ta jini tsakanin shi da manzon Allah mene shi ne suke gani kawai na'am wa nahu zalika da makamancin wannan lam yakun hada min ihdathi zanadika wannan ba zindi kai bane suka kirkiro shi fi khilafin nafsi fihi wal isma sabanin nafsi da kuma isma fa inna alladhi ibtada'a zalika kana munafiqan zindika wanda ya kirkiri wancan aqidar ta isma ta bawa sayyidina ali ma'asum eh, cewa ma'asumi ne waɗannan zindikai ne munafukai a takaice dai wannan dai shine matsayin sahabai Allah ubin yadda da su da as-salafu da irin hukuncin da suka zartar akan waɗannan mutane na khawarij min rijalil khawarij sai het na biyu darasi na gaba za a bayyana mana kaɗan daga cikin manya-manyan malaman khawarijawa wa ru'usum da her manya-manyan su na gaba shugabannin su al'awa'il na farko sannan a zo a bayyana mana kuma littattafansu akwai littattafansu musamman ga ɗalibai ilimi su san irin littattafan da su saya in sun saya don su karanta aqidansu ne to su san lalle wannan aqida fa ba ta ahlus sunna bane sun saya don su karanta su, kamar yadda ake sayan littattafai a karanta na shi'a ko karanta su eh, jauharul kawa su ne ne ga suna na farko mashahiruhum min al-udaba'i wa shuhara wa shuhara suna da manya-manyan shahararrun malamai ta ɓangaren waƙa da kuma adabi da su wallafa littattafai manya-manyan malamai da suka da su wajen adabi da kuma waƙe qala Ashariyu, Ashariya ce yace wa min al-ulama'i bil wa daga cikin malamai shahararru ƙwararru a wajen harshen larabci kuma suna kuma cikin khawarijawa akwai abu ubaida ma'amar ibn al-musanna wa kana safriyan wannan safriyan ne daga wannan kungiyoyin su khawarij kun sa a can muna da azarika safriya najdat da kuma su hudu ne na na a muhakkima ko suna nan a sunan muhakkima din in general su ne amma a zarika da safiya da najdad da ibadiyya eh ibadiyya mun yi su a can baya shafi na talatin da takwas Eh, to shi wannan yana daga cikin safriya din mabiyan abin ah, wane ne kenan da muka ce ah, ga shi can na abin nan to kwararre ne a harshen larabci wa min shu'ara'ihim daga cikin mawaƙansu kuma akwai imran ibn hassan wa huwa safri shi ma ba safari ne cikin waɗansu factions haka kungiyoyi na su khawarijawa ka duba maqalatul islamiyyin lil as'ari a na farkon da na biyun duka mujalladi na ɗaya shafi na 198 zuwa 199 na biyu as-sadiq wato har yanzu dai akan wannan littafin shi ma za ka samu nafsu na biyu mu'allifuhum manya-manyan malamansu wajen wallafa littattafai wa mukallimuhun da malamansu masu ilimin magana ilmul kalam wa min mu'allifi kutubihim wa mutakallimihim akwai abdullahi ibn yazid wa muhammad bin harbin wa yahya bin kamil ha'ula'i ibadiyya waɗannan a kawar ma a ɓangaren ibadiyya suke wal yamanu bin rabab wa kana daga cikin bani sa'alab thumma sara bayhasiyan sai zaman to bayhasi wa Sa'idu ibn harun wa kana fi ma azunnu ibadiyan shi ma ba ibadi ne ka duba har ila yau masalatul islamiyyin din fuddan na uku mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu na uku wa man nusiba ilaihim min salaf ga waɗanda aka danganta zuwa gare su na salaf yace wal khawarij tadda'i khawarijawa suna rayawa suna claiming cewa min salafi aba sha'asa daga cikin magabata akwai abu sha'asa jabir bin saidin wa ikrima wa isma'il ibn وأبا هارون العبدي وهبيرة بن مريم إما قبعتان سكينة وقد نسب إلى بعض هؤلاء موافقة الخوارج موافقة موافقة الخوارج في بعض مقالاتهم an dankanta waɗansu maganganu zuwa ga waɗannan malaman da aka ambata cewa sun yi muwafaka suna muwafaka da khawarijawa a waɗansu maganganunsu la annahum min al-khawarij ba wai su sun fito ƙaro ƙaro bane suka nuna su khawarija har suka shiga ƙungiyar banno. no waɗansu maganganan su aka yi ta bi ana tsinkaya a samu maganan su nan, ta yi kama da na khawarija can ta yi kama da na khawarija can iri ɗaya ne da na khawarijawa kawai amma ba wai su tsantsan khawarijawan ne. wallahu ala wazakarar zakara shaharastani shima shaharastani manya babban malami ne wanda yake da ilimin ƙungiyoyi na addinin musulunci irin na abin mawallafin matsalatul islamiyyin anna min ru'usil khawar daga cikin manya-manyan jagorori na khawarijawa awwalan na farko allazina naza'u aliyan waɗanda suka yi jayayya da fito na fito da sayyidina ali na rafa al masahib ko fi al yayin da su aka ɗaga ƙur'anai cewa a daina yaki wa amaruhu bit tawaqquf suka umurce shi da ya dakatar da yaƙi daga cikin manyan sunan su na farko akwai al ash'as ibn qais al kindi akwai wa musa'ir ibn fudayk at-tamimi na ukun su zaidu ibn husayn at-ta'i unzur al-milal wan nahal al-milal wan nihalu li littafi ne shi ma ya wallafa shi akan sex kungiyoyi na musulunci ka duba in ka samu wannan littafin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da goma sha hudu ثانيا أهل حارورا وذكر رؤوسهم wato ‘yan harura da ambaton kuma manya-manyan daga cikin haruriyawa akwai abdullahi ibn al-kiwa akwai wa atab ibn al-a'war wa abdullahi ibn wahab ibn rasidi wa urwat ibn jarir wa yazid ibn abi asim al-muharibi wa harqus ibn zuhair ذو الصدية ذو الصدية harkut mun karanta shi idan ba ku manta ba ku duba shi ma almilal wani nihal din fudnan na biyu a can mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyar salisan awwalu man buyi min al khawarij bil imama farkon wanda aka masa a cikin khawarijawa akan ya zamanto shugabansu awwalu man a al shi shine abdullahi ibn wahab bin rasibi fi manzili zaid ibn al husayn بايعه عبد الله بن الحواء وعروة بن جرير ويزيد بن عاصم وجماعة ثورا جماعة فرق شو قبل شين عبد الله بن وهب الراسبي أما مبايع أما شين شو قبل سو أجدا زيد بن الحسين har ila yau daga cikin wanda suka zaɓe shi akwai abdullahi bin al-kiwa akwai urwatu bin jubair jarir afwan wa yazid bin asim da sauran waɗansu jama'an suka zaɓe shi rabi'an na hudu yuqalu inna awwala man talaffaza farkon wanda ya furta wannan kalmar la hukma illa Allah la hakama illa Allah ba hukunci sai na Allah shine al-hajjaj ibn ubaidillah al-mulaqab bil barak shine farkon mutumin da ya fara ciro nan ka san ko zanga zanga sai an samu wanda ya fara cewa ba ma so sai ka ji an dauka ba ma so ba ma so dole ya an samu akwai wanda zai fara furta wannan kalmar mutane su eh mu mun ji mun yafe sai ka ji mun yafe mun yafe to farkon wanda ya ce wa sayyidina ali la hakama illa allah mu babu wani hukunci sai na Allah lokacin da sayyidina ali da muawiya suka daidaita suka hakama abu musa al-ash'ari da amr bin al-as to ne farko da ya furta wannan kalma khamisan na biyar na ƙarshe awwalu saifin salla min al-khawarij farkon zare takobin da aka yi daga cikin khawarijawa aka zaro takobi don yakan musulmai shine saifu urwatu bin jarir takobin urwatu dan jarir shine farkon takobin da aka zare na khawarijawa don yakan musulmai da zub da jini. waɗannan su ne abinda ya saukaka shin ana karɓar riwayan su a hadisi gobe za mu ji wannan khawarija suna ruwaito hadisi a karɓa wannan inda za mu tashi kenan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah ubangiji ya sanya albarka ga abin ba nan bane kawai abadan da fatan Allah ubangiji sanya wa abinda muka karanta albarka Allah ya shirye wanda suka zame suka shiga wannan tafarkin mu kuma Allah ya kare mu ya kare mana ya sa mu cika da imani mu rayu akan sunnan manzon Allah mu mutu akai mu tashi akai gobe kiyama na huwa liyu zalika wal qadiru alai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته